الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال يا رب وكيف بي فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحملا حوتا في مكتل حتى كان عند الصخر رؤوسهما وناما فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوبه بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى بني إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه لا أعلمه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخدر فحملوهما بغير نول فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخدر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر فعمل الخدر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرك أهلها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ القدر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما قال قال الخضر بيده فأقامه فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما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 23 ga watan biyu miladiya ta 2008 a wannan karatu namu na mako-mako cikin wannan littafi mai albarka mai suna a tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih na az-zabiri rahimahullah wanda kuma muna cikin majalisi na wannan shine majalisi na 65 wanda mun fara karanta hadisin Ubay ibn Ka'ab game da kissar annabi Musa alaihi salam tare da Khadir a wancan satin mun karanta mun fassara saboda haka za mu yi sharhin hadisin yanzu kafin kuma mu tabo wasu matsaloli ko matsaloli da suke da alaka da hadisin kuma masu muhimmanci kwarai da gaske عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل asalin hadisin sa'id ibn jubair ɗaya daga cikin almajiran abdullahi dan abbas ya zo ya samu abdullahi dan abbas a wata wayar yana tare da abdullahi dan abbas wani mutum ya ce wa abdullahi dan abbas akwai wani da ake kira nauf albikali nauf albikali yana riya cewa shi annabi musa wanda ya je ko musa wanda ya je ga khadir ba ne musa bani isra'il ba ba ne musan da Allah ya aikawa banu isra'ila ba lokacin da aka gaya wa abdullahi abbas wannan magana sai ya ce kazaba aduwullah makiyin Allah ƙarya ya faɗa malamai sun ce wannan mubalaga ce fi zajiri an qawlihi wato ibnu abbas ya kai matuƙa wajen ya tsawatar game da wannan magana da ya faɗa ba wai yana nufin shi hakikatan makiyin Allah ne ba domin makiyin Allah ba musulmi ba ne to dai ya nuna mai maganar cewa magana ce da ta kai matuƙa ga muni shi yasa ya yi ya jefa wannan kalma wasu suka ce kalmar kazaba a harshen mutanen hijaz tana zuwa da ma'anar akhfa'a wato ya yi kuskure wace kazaba abu sanabil kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi kazaba abu sanabil ai akhfa'a abu sanabil to saboda haka abdullahi dan abbas sai ya ce ga hadisin da naji daga ubay ibn ka'ab shi kuma ya ji daga manzo sallallahu alaihi wa sallama to shine sai ya shiga ba su wannan labari tiryan tiryan har zuwa karshen sa yace qama musa annabi musa alaihi salam ya tsaya khatiban fi bani isra'il yana huɗuba cikin banu isra'ila yana musu hudu ba Musa shine Musa ibnu Imran annabi Musa alaihi salam wasu suna cewa ya rasu shekarunsa 160 sannan kuma ya rasu bayan ruwan tufana da shekara 1620 amma wannan duk kama-kama ne ba da dalili ba a faɗa mana sanda ya rasu ba cewa an yi tufana da shekara 1620 ko kuma shekarunsa ɗari da tun san da ya rasu wannan duk shaci faɗi ne to ya tsaya wata rana yana hudu ba fi bani isra'il a cikin 'ya'yan isra'il ko banu isra'ila yahudawa ila sai aka tambaye shi a wata ruwayar bayan ya gama hudu ba ya tafi tabi'ahu rajulan aw nadahu rajulan sai wani mutum ya je ya bi shi yana kiransa yace da shi ayyun nasi a'lamu wane ne yafi ilimi cikin mutane wato waye fi yawan ilimi a cikin mutane faqala sai annabi Musa ya ce da shi ana a a'lamu ni na fi kowa ilimi a bisa zatansa a bisa tsammaninsa a wannan lokaci ba wai ƙarya yayi ba a haka yake zato a haka yake tsammani duk sanda ka faɗi maganar da kake tsammanin haka take ko da kuwa daga baya an waye gari an gaba haka take ba a ce maka makaryaci sai dai a ce maka kayi kuskure ba a ce maka makaryaci ba a duk da cewa ita ƙarya shine ka ba da labarin abin da bai faru ba da gangan abin da bai faru ba da gangan suna cewa da gangan kaga abin da ka faɗa kana tsammanin ya faru ashe ba haka yake ba ba a kiran ka makaryaci saboda wannan tsammanin annabi Musa alaihi salam dan shine annabin zamanin sa bai san akwai wani ba a wannan zamanin da Allah ya ɓoye masa da aka yi masa wannan tambaya a bisa tsammaninsa da ƙudircewarsa a zuci sai ya ce ana a alamu ni ne na fi sani a wata wayar tambayar da aka yi masa ta zo da wata sigar ba wannan ba nan cewa aka yi ayyun nasi a alamu a wata waya cikin bukhari cewa tambayarsa suka yi hal ta'lamu ahadan a'lama minka hal ta'lamu ahadan a'lama minka ka san wani da ya fi ka ilimi sai ya ce la la a'lamu ahadan a'lama minka kaga nan ansar ta fi sauci akan waccan tunda nan tambayarsa aka ya sani yace shi bai san wanda ya fi shi ilimi ba ya fi a ce da kai akwai wanda ya fi ka ilimi ka ce ba wanda ya fi ilimi tunda a can a waccan tambayar ya kore ilimin sa ne kace shi bai sani ba kuma bai sani din ba a lokacin kaga da sassauci akan a ce wane ne yafi kowa ilimi ya ce ni ne a ƙauyen ku kai ka san kanka baka san sauran mutane da suke koye ba ka ka kana kai ne mai karantarwa kai ne limami kai ne mai rada suna kai ne mai sadakar uku kai ne menene kai ne menene aka zo aka ce akwai wani wanda ya fi ka kazar-kazar da yada ilimi da waye da waye ka ce a'a kai kai kafi kowa a ƙauyen nan baka san kuma akwai wanda yafi ilimin ba shi baya irin abubuwan da kake yi ne to kaga a lokacin kana ba da labarin abin da ka sani ne daga baya idan wani abu ya bayyana sabanin abin da ka faɗa to ba daidai bane a ce da kai makaryaci sai a ce a abin da ka faɗa kuskure fa'ataba alaihi sai ubangiji ya kwabe shi ko ya zarge shi domin ya koyar da waɗanda za su zo baya idan an musu irin wannan tambayar kada su saki baki kawai su ce su suka fi kowa ilimi kuma a cikin haka akwai tazkiyatun nafs ya ce ya fi kowa ilimi ko da kuwa ya fi kowa ilimi din akwai tsarkake kai wanda Allah ya hana wala tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kawo kanku to saboda haka sai aka umarce shi ya tafi ya nemi wani bawan Allah wanda yake zai samu ladabi a wajensa wasu suka ce ba koyar da shi zai ba zai dan ya ƙara samun ladabi kuma suka ce a'a zai koya abin da bai sani ba kamar yadda zamu gani a cikin hadisin abin da shi annabi al-khadir ya gaya masa fa'ataba Allahu alaihi sai Allah ya zarge shi idh lam yarudda al-ilma ilayhi aw idh lam yarudda al-ilma ila Allah aw tarwayar ilayhi dan bai mayar da ilimi zuwa ga Allah ba kamata ya ce Allahu a'lamu wannan ita ce an da ya kamata ya bayar to amma sai ya ce a'a shine ya fi sani فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك في الله يمس وهي أن عبدا أي بأن عبدا min ibadi bi majma'il bahrain huwa alam minka akwai wani bawa daga cikin bayina a mahadar tekuna guda biyu ya fi ka ilimi tekuna guda biyu wasu ce tekunan farisa da rum ake nufi wasu su ce ana nufin baharu tsanja can wajejen kasar maroko shi ake nufi wato yana nan tsakanin maroko da andalus kasar spain wasu su ce a ana nufin baharu ifritiya wasu ce baharu kaza kowa yana faɗar Allah dai bai ce ga ne din da ake nufi ba saboda haka mu mubashiri a mahadar tekuna guda biyu Allah ya faɗa yace huwa a'lamu minka ya fi ka ilimi ya san abinda baka sani ba an ba shi abinda ba a baka ba قال ربي وكيف به النبي موسى ya ubangiji kaifa bihi yaya zan samu hanya zuwa gare shi a wata ruwayar kaifa sabilu ilaihi ta yaya zan samu hanyar zuwa gare shi to shine sai Allah ya ce da shi faqila lahu ihmil hutan fi ka dauki kifi ka sanya shi a cikin kwando an ce hikimar ya ɗau kifi saboda kifi shine za a iya ainihin cin shi da bayan ya mutu sabanin wani abu mai rai idan ya mutu ba za a ci shi ba wasu suka ce to ai ga fara dan ba a ce dau fara ba ita ma ai ana cin ta ba sai an yanka ba ko suka ce saboda a lokacin fara za ta yi wahala samu musamman a masar a wannan lokacin sabanin kifi wani abu ne wanda ana iya samun shi ko ina sai ka ce ya ɗau kifi ya sanya shi fi miktalin a cikin wato a cikin kwando fa'iza faƙattahu fa huwa samma idan har ka nemi kifin nan ka rasa to a nan bawan yake inda duk ka nemi kifin ka rasa to nan za ka samu shi wannan bawan namu wanda yake Allah ya bashi ilimi sama da kai Kan fanfalaka wan falaka bi fatahu annabi Musa ya kama hanya ya tafi da yaronsa fatahu yaronsa mai masa hidima dukkan wani mai yi ma wani hidima ana kiran shi da larabci fatan ko da kuwa babba ne ko da kuwa babba ne ana iya kiran shi fata saboda haka ya tafi da yaransa wanda yake yusha'u ibnu nun sunan shi kenan yusha yusha'u ibnu nunin tare da yi masa wato abin nan jarra ibnu nunin duk da cewa ga sha'alam ne kuma a ne amma ana yi masa kamar yadda ake wa nuh da lot a bisa harshe na larabci mai fasaha ce nuhun nuhan nuhin lutan lutun lutin to haka nan shi ma nunun nunan nunin aka ce ya tafi tare da ya tafi tare da yaransa ko mai masa hidima shine Yusha ibn Nun wa hamala hutan fi miktalin suka dauki wannan kifi a cikin kwando kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi yayi kifin aka sa masa bayan ya bushe an sa masa gishiri yadda sanda aka bukata kawai za a dauko a ci an yayyabe shi da gishiri ya zama ready a ci hatta kana inda sakarati suka yi ta tafiya har sai da suka zo wani falalan dutse a gefen wani teku wanda nan ne gurin da shi khazir yake wada'a ru'usahuma wa nama sai suka kwanta suka dora kawukansu a ƙasa wa nama suka yi bacci ko fa nama suka yi bacci sallal hutu fil miktali suna yin bacci wannan kifi sai ya saɗaɗe daga cikin wannan kwando fattakhadha sabilahu fil bahri saraba ya kama hanyar sa ya sadade cikin teku wa kana Musa wa ajaba al'amarin da ya zama abin mamaki daga baya ga annabi Musa da yaransa ya zo a wasu ruwayoyi kama a cikin Bukhari din Bukhari ya kashi a kitabul ilm ya kashi a hadithul anbiya ya kawo shi kuma a tafsir tafsir kitabut tafsir tafsir suratul kahfi ya maimaita hadisan a waɗannan guraren gaba ɗaya don haka ya zo da wasu lafuzza daban-daban da ya zo an ce a wannan gurin akwai ainul hayati akwai wani marmaro na ruwa wanda yake bubbugowa duk abin da marmaran ya taba wannan ruwan ya taba to abin zai yi rai ko da kuwa ba ya da rai saboda haka ya ajiye shi sai wannan ruwan da yake bubbugowa sai ya fallatsa cikin wannan kwando ya samu kifin nan take kifi ya rai sai ya fada teku wasu suka ce ai shi sha'u da ya alwala da wannan ruwan garin alwala sai ainihin ruwan ya fantsama cikin wannan kwando sai kifi ya tashi ya kama gabansa to wannan ya sa har wasu suka makale cewa shi ma sha'un yana nan har yanzu a duniya to duk wannan bai zo a ruwaya ba an ce dai fa asabahu ainul hayati haka yanzu kawai ba a ce ya yi alwala yushau yi alwala ruwan ya fallatsan masa ba saboda ka shi yushau lokacin da kifin ya tashi ya fada cikin teku ya kama hanya ya ga yadda tekun duk inda kifin ya ratsa sai ga tekun wurin ya bude ya zama kamar busasshen guri kamar ba ruwa haka duk inda ya keta sai ya zama a bushe yake kamar mutum ya iya bi ya wuce ya raba ruwan biyu to shi ne abin ya daure masa kai ya shiga mamaki yana tunanin annabi musa ya farka in ya farka daga bacci ya gaya masa faga abin da ya faru to sai dan ya mantar da shi sai ya kasance bai tunatarwa ko faɗar kan annabi musa cewa ga abin da ya faru ga kifin nan ba baqiyata بقية wa yawmahuma haka ne ko saboda haka sai suka kama hanya suka ci gaba da tafiya sauran daren su da kuma yininsu wato suka kwana suka yini wasu malamai sun ce akwai takdim da ta'khir a cikin wannan lafazin yau baqiyata yawmihima wa kuma tunda asuba tana bin dare ne ba tana bin yini ba haka in kace fantalaqa baqiyata laylatihima wa yawmahuma falamma asbaha kaga kenan asuba ta zo bayan yini kamata ta zo bayan dare don haka wasu ke cewa akwai takdim da ta'khir kamata ya zama falamma fanṭalaqa baqiyata laylatihima suka tafi sauran baqiyata yawmihima sauran yinin su wa lailatahuma da wannan daren suka yini suka kwana falamma asbaha da gari ya waye qala musa li fatahu sai annabi musa ya ce wa yaronsa atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba ba mu abincinmu na rana sun wa gari ya waye rana ta dago za su bukaci abincin rana sai ce kai ba mu abincinmu a wannan tafiya mun haɗu da wahala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa lam yajid musa nasaban musa bai ji wannan wahala ba hatta jawaza al da bi umira bihi har sai da ya wuce gurin da aka umarce shi a lokacin ya ji wahalar ta isa wahala ya bukaci abinci sai aka ce ina ai sai ka koma baya wannan duk a nuna maka cewa shi ilimi dole in za ka yi shi sai ka haƙura da wahala ka haƙura da yunwa idan annabi musa da shi da yaransa ga abin da yake faɗa laqad na min haza na saba to kaga idan annabin Allah shi kansa an sanya masa wahala cikin neman iliminsa kaga min babu aula wa aula wanda ba annabin Allah ba ya gamu da wahala lokacin da yake neman ilimi saboda haka masu neman ilimi sai ai hakuri da wahala da yunwa haka annabawa ma Allah ya jarrabe su da wannan musa musa bai ji wahala ba hatta هلا با حتى جاوز المكان الذي har sai da ده wuce gurin da aka umarce shi yayi tafiyar yini guda da dare kashe gari har azahar sai sannan yunwar da wahalar kuma suka motsa فقال له فتاه سيارا سيتي دشي أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت ashe baka gani ba lokacin da muka zauna muka fake a gindun wannan falalan dutse fa inni nasitul hut to na manta wannan kifi can ma'ana na manta in tuna maka abin da ya faru don ya ga sanda kifin ya tashi ya yi rai ya shiga cikin teku ya kama gabansa ce to sai na manta in gaya maka me ya faru kamar yadda ya zo a alkur'ani wa ma'an sanihu illa shaitan shaiɗan ne kuma ya mantar da ni da wasu wasi wasu sun ce kiɗimewar abin da ya gani yasa har ya manta ma ya tuna wa annabi musa alaihi salam cewa ga halin da da ya faru saboda shaiɗan a wannan lokaci ya mantar da shi ya gaya wa annabi Musa kifin nan ya shiga ruwa Ƙala Musa sai annabi Musa ya ce zalika ma kunna nabghi ai da man mu wannan muke nema abinda muka fito nema kenan wannan gurin da kifin zai bace shine gurin da muke nema fartadda ala atharihima sau haka sai suka koma fartadda ala atharihima ƙasasa, sai suka koma suna bin wato sawunsu inda duk suka bi sai suka koma suna bin sawun tafiyarsu har suka zo wannan guri falamman ta haya ila safarati yayin da suka isa wannan guri idza rajulun musajjan bi sai ga wani mutum kwanci a lullube cikin taguwa a lullube da taguwa au ta tasajja bi ko kuma mai ruwaya ya ce ya lulluɓa ainihin da da wasu malamai suka ce abinda ya zo a wasu ruwayoyi ya haɗu da shi ne a cikin tsibiri ba a gindin falalan ba don haka sai suke cewa akwai takdiri a cikin wannan abin nan din lokacin da suka isa suka bi hanyar wannan kifin da ya keta teku ga gurin da ya zama turbaya ya zama hanya da za a iya bi suka tafi sai suka ga wannan mutum kwance a lullube da taguwarsa fasallama musa annabi musa sai masa sallama faƙala al-khadiru sai khadir ya ce da shi wannan shine lakabin da ake masa khadir wannan shine lakabin da ake bashi an ce saboda kamar yadda ya zo a cikin bukhari duk inda ya zauna ya tashi sosai ka ga gurin ciyawa ta fito kore shar ko kuma in ya zauna gurin da yake ciyawa busasshiya to sai ga ta koma ta zama koriya shar to shi yasa ake kiran shi al-khabir to kuma kai ta sabani mai sunansa kamar yadda dai muka faɗa a wancan a wancan satin wanda masu cewa sunansa biliya so suka fi yawa cikin cikin malaman tarihi amma dai babu wani suna da sunna sahihiya ta zo da shi in ba shi wannan khadir din ba don haka sa sunan khadir din ana nufin wannan din ya fi ka sa sunan biliya in an san biliya to ne khadir din kawai a ce da shi khadir eh, shi din ne musa fa qala al khadiru da musa alayhi salam ya isa gurin sai ya ce assalamu alaikum khadir na kwance sai ya tashi ya bude fuskar sa sai ya ce da shi wa anna bi arzika salam wa anna bi ardika salam yaya aka samu sallama a kasarka wato shi a sanin sa ba wanda ya san wannan hukunci na in ka gamu da mutum ka ce da shi assalamu alaikum domin ya san banu isra'ila a lokacin jahilai ne ba san wani addini ba to ga kuma wani ya zo yana ya ce da shi assalamu alaikum sai mamaki a kasar da ka fito ana yin wannan sallama har a ce da wani assalamu alaikum alhalin gari ne na kafirai wanda ta gaisuwarsu ba sallama ba ce a wata ruwayar cewa yi wahal bi ardi min sala ki kasar da nake akwai sallama to yana mamakin jin ga wani mutum ya masa sallama ko kuma a ganinsa a cikin jeji ba mutane ba kowa a guri ya aka har ya koyi sallama wai koya masa kamar din nan ta zama bi ma'ana kaifa kamar yadda Allah ce anna laki haza. kai falaki haza ina kika kika samu wannan to a wannan guri wanda yake a sahara ce banda duwar wasu ba komai a gurin ya aka yi harka iya sallama faƙala sai ya ce da shi ana musa aini ne musa faƙala musa bani isra'il kai ne musan da aka aiko wa Bani isra'ila ƙala na'am ya ce eh ni ne musa wanda aka aiko bani isra'ila kaga wanda ya nuna annaba ba san gaibo ba waɗanda suke ƙarƙashin su ma wanda suke ƙasa da su da za a kira wasu waliyai su ba san gaibo ba da ya san gaibo ai ba zai masa wannan tambayar ba da ya san gaibu da kawai zai san cewa annabi musa annabin shi da annabi musa kawai musamman ma yana jin labarin akwai wani Musa da aka aiko yace da shi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda shin in bika ka koyar da ni abinda aka koyar da kai na shiriya na ilimi shiriya rushd shine jiddul ghaib al ghaib shine bata batan da za a assasa shi akan jahilci da san zuciya to in bi ka ka shiryar da ka sanar da ni shiriya shiryar da za ta tarbiyantar da ni ya zamba mai bin zamba mai bin san zuciya ba in samu alkhairin da kake tare da shi aga wannan annabin Allah ne yake tambayar Khadir kan cewa ya bi shi ya koya masa wannan yana nuna maka ladabi na neman ilimi kada kawai ka faɗo gidan mutum ka ce ka zo karatu a'a ba da tambayarsa zo kana da lokaci ka koyar da ni abu kaza yana lokaci ya baka amma kawai ka kwankwasa masa gida da ganka da littattafai ka matso a hammatarka ce ka zo karatu wannan baya daga cikin ladabi hmm? ko kawai mutum ya bugo waya in wasu za ga da ladabi suke in sun bugo waya sai malam yana lokaci tambaya ce da mu wani kuma kawai yana bugowa gaisuwa ma ba za a gama ba sai yana tsoron katin sa kai ya kare malam ga wata tambaya na yan kankanuwa wai ɗan kankanuwa kaga in ka san ce ka san girman ansar ila ma tana buƙatar shi kansa malamin sai ya aje komai ya koma cikin littattafai ya nutsu ya nutsa ciki ya yi ta bincike kafin ya gano ansar amma kai ka ce mata yan kankanuwa to kaga duk wannan rashin sanin makamar tarbiyya ce ta neman ilimi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda shin in bi ka bisa ka koyar da ni abinda aka koyar da kai na shirya? qala sai ya ce da shi innaka lan tastati'a ma iya sabra ba za ka iya juriya na zama da ni ba kai ba za ka iya juriyar zama da ni ba ya Musa inni ala ilmin min ilmin lahi allamanihi la ta'lamuhu anta ni ina bisa wani ilimi da Allah ya sanar da ni da kai baka sani ba wa'anta anta ala ilmin allamakahu Allah a'lamuhu kai ma kana bisa wani ilimi da Allah ya baka da ni ba ban sani ba kowa yana da tashi shari'ar da ta sha bamban da ta juna kai shari'ar ka Allah ya baka ban san menene a shari'ar ka ba ni ma kuma ina da tashi shari'ar da Allah ya bani kai ma baka santa ba saboda haka kada ka bi ni kuma ai ta samun sabani kai ka faɗa in faɗa haka ba za ka iya haƙuri ba dan ya san annabi Musa ba zai taba kyale shi ba idan yayi ba daidai ba tare da Musa ya nuna haka lokacin da ya zo ya samu bakibdan nan suna ta fada da da Isra'ili ya raba su kashi gari ya dawo ya samu shi bakin bakibdan ya kuma ya kuma tsokana ashe shi ne yake tsokana kaga lokacin da ya nemi فاستغاثه الذي من شيعته على fa من عدوه فوكزه nan da musa ya ya shi bai naushe shi dan ya kashe shi ba amma ya alwaqzu shine naushi kaje an ce wa kaza ka daki mutum da hannu shi ba shi ne naushi ba fa wa hu Musa fa qada alai Musa ya naushe shi ya kashe shi to kaga lokacin da ya je kuma ya samu dan uwansa a annabi Haruna ya bar shi shi da banu Isra'ila ya tafi ganawa da ubangijinsa bayan ya dawo ya same shi ana ana bautawa dan baraki me yayi sai ya kama abin nan ya kama gemunsa fa akhadha bi lihiyati akhihi yajruhu ilay ma gemunsa yana jar da yanayin bai san watsar da allunan da aka bashi a a ciki ba to saboda haka kaga ba zai yiwu ba yaga kawai an kama yaro an murde mishi kai yaro kankani kuma ya shiru to shine yasa ya ce ba za ka iya hakuri ba fa dan za ka ga wasu abubuwa da kai yadda ka sani ba zai yiwu ba kuma ni za ka ga nayi qala satajiduni insha Allah sabiran wala asilaka amra in Allah ya yarda za ka same ni mai hakuri in Allah ya yadda za ka same ni mai hakuri kuma ba zan saba maka umarni ba ya ɗau masa wannan alkawari amma ya haɗa da mashi'a in Allah ya yarda zaka wani malami ya ce kaga ya istisna'i a sabro amma bai yi istisna'i a wajen bin umarni ba shi yasa sai ya haƙuri amma bai bi umarni ba to wannan fahimta gurguwa fahimta ce tunda wani irin haƙuri yayi bai ya haƙuri ba shi ya fahimci kamar haƙurin da ake nufi haƙurin tafiya da shi haƙurin ya bi shi duk inda ya shiga ya bi shi ba kuma wannan ne haƙurin da shi yake nufi ba haƙurin abin da zai gani wanda ya saba wa shari'arsa don haka kaga bai yi haƙurin ba kenan fantalaka sai suka tafi kaga anan an jingina yushe kuma ba a maganarsa magana ta komo tsakanin da Musa da Khadir yana tare da su ba tare da su Allahu a'lam akwai wata ruwa da take nuna kamar yana cikin su amma dai a riwayar duk da ta zo a cikin sunan da sahih da littafan sahih bukhari da muslim da kuma littafan sunan abu dawud da sa'i tirmidhi ibnu majah da musnad imam ahmad duk za ga ba a kuma kawo magana yushau kawai sai abin ya koma su su bi ne kawai ta yi yana tare da su to amma saboda yanzu batun sa ya kare batun batunsa daman can wajen magana kifi ne kuma an gama maganarsa ba lallai ne kuma ita mai ta maka suka tafi tare da yushau ba hmm. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة suka tafi suna tafiya a gefen a gabar teku ba su da jirgin da zai ƙetarar da su famar bihi ma safinatun sai wani jirgin ruwa ya zo shuɗewa ta gabansu fakallabuhum sai suka yi musu magana an yahmiluhuma akan su ɗauke su su ɗauke su a wasu ruwayoyin suka ce masu jirgin ruwan a mutanen da suke jirgin ruwan su ji tsoro ko barayi ne ka waɗannan mutanen nan ba a san su ba to su ko masu jirgin ruwan sun saba ganin shi shi alkhadir a wannan gurin saboda haka sai suka ce su za su ɗauke su ba barayi ba sun gane shi suka ce wannan mutumin kwarai ne salihin mutum ne fa hamaluhu ma bi ghairi nauli saboda sai suka ɗauke su ma ba tare da da da da su biya ba tare da sai sun biya ba ba tare da jinga ba فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فجاء عصفور sai wani tsuntsu tsuntsun nan wasu tsuntsun nan da ake kira bainu bainu ko dan karamin tsuntsun nan bainu ko yawa bainu amma ni bainu nake cewa fa eh bainu ko to shi din ne dai bainu bainu bainu amma bainu ni na sani saboda haka sai ya zo wasu kuma suna cewa khutbaf ne usfur dan dan usfur suna ne wanda ana ga tsuntsaye da yawa daga ciki akwai wannan dan bainu din akwai kuma abin da wasu ka ce jemage ne wasu ce wai dalilin da yasa ake kiran shi usfur li'annahu asa sulaimana wa farra asa wa farra ya saba ya saba wa annabi sulaiman ya tsere to shi yake ta usfur asa wa farra to amma duk wannan ne eh, fawaka ala harfi safina sai ya tsaya akan gabar wannan jirgin ruwa da suke kai fana tsara na karatan sai dan kwakwafi haka kamar mai shan ruwa na karatan au na karatai sau ɗaya ko sau biyu fil bahari cikin wannan teku faƙala al-khadiru sai khadiru ya ce ya musa ya fara bashi ilimi ya musa ma na kasa ilmi wa ilmuka min ilmi lahi illa ka naqrati hadha al-usfur fi al wato abinda muka sani ni da kai daga cikin ilimin ubangiji bai fi abinda wannan dan tsuntsu ya ɗiba daga cikin ruwan teku ba lokacin da ya tsoma bakinsa wato an nukusanu anan abinda kaka gani wannan dan tsuntsu ya ebo daga cikin teku lokacin da ya tsoma wannan bakin nasa to mu ma abinda muka ebo daga cikin ilimin Allah duk irin ilimin da muke ji Allah ya ba mu to bai wuce wannan ba to kaga tun daga nan dan a fara rage masa kaifin cewa shi yafi kowa ilimi to ma utitum min al-ilmi illa qalila ilimin duk da aka ba kankani ne saboda ka ilimin yana nan na ubangiji da yawa in ya so zai ba mu wasu sama da yadda ya ba mu wasu a wata ruwaya yana cewa ma ilmi wa ilmuka fi jambi ilmi Allah ta'ala illa kama akhadha hadha al-usfur bi minqarihi fil bahr ilimi na idan da ilminka idan aka kwatanta su da ilimin ubangiji bai fi kamar abinda wannan dan tsuntsu ya iba da bakinsa ba yayin da ya sanya shi cikin wannan teku فعمد الخضر ila. lauhin min alwahi safinati fa naza'ahu ran khadir sai kawai ya sanya ya kama wani allo daga cikin allukan wannan jirgin ruwa sai kawai ya balle shi gashi kuma an ɗauke su kyauta ba ko kwabo za su biya ba a lokacin da wasu ke cewa barayi ne ka a ɗauke su masu jirgin ruwan kuma miskinai ne wasu mabukata ne galabaitattu ne wannan shi ne abin da suka dogara da shi bayan Allah suke cin abinci sun kyautata masa amma kuma ya balle musu ya balle musu jirgin ruwa to ganin haka annabi Musa hankalinsa ya tashi yaya mutanen da suka yi mana alheri irin wannan sannan kuma jirgin ruwa na dauke ke da jama'a an balle wannan allo jirgin ruwa zai iya datsewa da ya balle sai ya sanya wani turki a gurin ya dauko wani turki mutanen jirgin ruwan ba su gan shi ba lokacin da yake ballewa annabi Musa ma bai gan shi ba Ah, kana sanda sun gan shi za su kyale ke balle za su bar shi ba sai kawai bai ankara ba sai ga har ya riga gama to shi ne abin ya fara ya fara daure masa kai wannan wani irin mutum ne fa qala musa annabi musa ya kasa hakuri an sabawa shari'ar da ya sani kuma shi annabi ne za sabawa Allah a gaban sa ya shiru kai ba zai yiwu ba sai kawai ya buɗi baki yace qaumun حملونا بغير نول عمدت إلى سفينة فقرقتها سفينتهم فقرقتها mutanen da suka ɗauke mu kyauta ba ko kwabo amma ka kama jirgin su ka fasa masu litogari ka alaha don mutanen da ke ciki su nutse ko don jirgin ruwan ya nutse da waɗanda suke ciki abin ya yi girma haka kamar ka so kai kisan kai ne kisan kan kuma na jama'a ba ma na mutum ɗaya ba bayan salwantar musu da abin da suke cin abinci da shi a wasu ruwayoyin kamar da ke cikin tafsirin ibn abi hatim wai su waɗannan mutanen ma waɗanda suke abin nan ko su su uku ne ko su biyar waɗanda suke da mallakar shi wannan jirgi dukkaninsu suna da suna da abin nan nakasa tare da su kowa yana da nakasa a wata gabasa wacce ba irin wanda dan uwansa yake da ita ba wani hannunsa ne a shanye na dama wani na hagu wani kafa wani kafa biyu wani kafa haka kowa yake cikin to haka mutane da suke cikin irin wannan rayuwa ka kama abin da suke cin abinci ka fasa musu shi qala sai annabi ah, khadir sai yace da shi alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabra ba na gaya maka ba za ka iya haƙuri da ni ba qala la tu'akhizni bima nasi sai yace to da Allah kada ka kama ni da abin da nayi na mantuwa wato wannan karan dai na manta da alkawarin da na ɗauka na cewa ba zan saba maka ba wala turhiqni min amri usra kada ka ɗora mun abin da ya fi ƙarfi na to kada ka matsa mun akan abin da ya fi ƙarfi na domin mantuwa wani abin da ya fi ƙarfin mutum a ce a kama ni da mantuwa to an ɗora mun abin da ya fi ƙarfi na shine sai an annabi sallallahu alaihi wasallam ce cewa fa kanat ula min Musa nisyana wannan rashin hakurin nashi na farko mantuwa ne mantuwa ne fantalaka sai suka kara ci gaba da tafiya fa idza bi gulamin yal'abu ma'al ghilmani kawai sai suka ci karo da wani yaro yana yin wasa tare da yara yaro karami yana wasa tare da yara da ta ce gulam gulam suna ne da ake bawa yaro har sai ya balaga inda bai balaga ba sunan shi gulam kaga yaro ne bai kai balaga ba na ce su yara ne suke wasa sun kai su goma ko kamar haka فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده sai khadir ya kama kansa daga sama kawai sai ya tumbice kan da hannunsa kawai ya murde shi a wata ruwayar ta zo da cewa sara'ahu fadabahu ya kayar da shi kawai masa yankan rago a wata ruwayar kuma ta zo da cewa ya rotsa masa kai ya sa dutse ya rotsa kan nasa kuma ibn hajar yace duk ana hada ruwayoyin wato da farko ya rotsa kan sannan ya kada shi a sannan ya ya abin nan ya ya ya ya da shi ya cire kan cire wannan ta yi wa zama bayan ya yanka shi kuma ya sa hannu ya murde shi ko bayan ya murde shi ya mutu san ya sa wuka yanke shi duk zai yi to saura ka hankalin Musa kuma yanzu ya fi ma na da da can jirgi aka aka murde <laughs> yanzu kuma an murde kan yaro ba ma ba ma babba ba bare a ce ko wani mugu ne yaro ne karami wanda bai ma balaga ba bare a fara rubuta masa alhaki to me kai a tumɓuke kansa na musa a shari'arsa haramun ne a kashe rai gagar kuma an yi kisan rai faƙala musa a aqatalta nafsan zakiyatan wata ƙira'a ko zakiyatan da gairi nafs da haka kashe rai haka kawai kuma rai mai tsarki rai da bata fara laifi ba rai yaro karami da gairi nafsin ba tare da ya kashe wani rai ba da yaro ne karami bai isa ma har yayi kisa ba ka kama ka tuntuke masa kai lai ka zo da wani abu wanda yake mai abin wanda yake mara kyan gani ka ita shi an nukura ka zo da abu wanda ba ya da kyan gani ko kaɗan kala sai ce alam kullaka laka innaka lan tastati'a ba iya sabra ba na gaya maka ba ba za ka iya haƙurin zama da ni ba fantalaka nan dai annabi Musa ba uzuri Hmm? ya yadda nan nan ba ya da abin da zai ce saboda haka bai ce komai ba fantalaka sai suka tafi hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha har sai da suka zo wata alƙarya inda suka nemi mutanen alƙaryar su karɓi bakuntarsu su ba su gurin kwana su ba su abinci fa abau an yudayyifuhuma sai suka ce ba za su karɓi bakuntarsu na wannan dare ɗaya ba don haka sai suka ga lalle Allah ya kawo su alƙarya ta marowatan mutane wanda ba sa tausayi duk garin aka rasa wanda zai ce ku zo ku kwana ko a tsoro ne aka rasa wanda zai kawo musu ko ruwan sha ne don haka suka fita can bayan gari jikin katanga ganuwar gari suka yi shimfiɗa suka kwanta a kan hanya fa fi haji daren sai suka ga wani abin nan a ganuwar garin a cikin ta wannan alƙarya dan ya ba mu labarin al'amarin su a ah, wannan kissa ta ta qadir alaihi salam tare da annabi Musa kissa ce da akwai abubuwa da yawa na darussa da fa'idoji a cikinta sannan akwai mas'aloli da yawa a cikinta kafin mu zo ga fa'idojin da suke cikin kissar akwai fa'idoji da za mu faɗa a ƙarshen bayanin mu a game da wannan hadisi to amma kafin nan akwai mas'aloli musamman wannan kissa ɗin ita ce kissar da a abokan husuma musufaye suke gina abubuwa da yawa da yawa a kanta kusan ma da wuya ka samu wani wanda yake da awar sufanci a ainihin bai yi garkuwa da wannan isa ɗin ba a duk lokacin da yake so ya da wani abu suna da awar cewa shi shi khazir din nan waliyu ne daga cikin waliyan Allah da Allah ya ba shi ilimi na baɗini wanda bai bawa hatta wasu daga cikin annabawa ba shi yasa shi yana riki yana aiki dai da ilimi na baɗini wani kuma wanda zai saba musu ko zai saba masa yana aiki ne da ilimi na zahiri wato annabi Musa iliminsa na zahiri ne na shari'a shi kuma Khadir wali ne yana aiki da ilimin baɗini za mu ga da'awa daban-daban wanda aka gina ta akan wannan kisa suna da yawa kwarai da gaske farkon wanda ya fara yin rubutu har ya jingina irin ilimin da sufaye suke da shi ilimin da suke ilimin da yake na bid'a ne ba na gaskiya ba ne ya jingina shi zuwa ga kadir farkon wanda ya fara yin wannan shine alhakimu tirmidhi wani mutum da ya rubuta wani littafi da ake kira khatmul wilaya a cikin wannan littafin shafi 362 ya ambaci khadir yace shi khadir yana nan tun lokacin da Allah ya halitta tun farkon halitta daman shi khadir an yi shi kuma ya ga irin girman sha'anin sufaye da waliyan sufaye to tun daga wannan lokacin sai ya yi sha'awa Allah ya nuna masa wannan lokacin da za a samar da waɗannan waliyai ya zama tare da su ya rayu tare da su ya mutu tare da su Allah ya tashe su cikin tawagar su to ne sai ya sha wani ainul hayat wani ruwa wanda idan aka sha shi ana rayuwa dindindin a wasu kistoshin nasu sun ce an kawo wa wato ne labarin ainul hayati ne shi kuma khadir yana daga cikin rundunarsa to sai shi zulkarnaini ya ce a ɗaura runduna a fita ko ina wannan ruwa yake a duniya a je a samo shi don ya sha ya rayu rayuwa ta har abada don haka aka tafi da runduna ana ta tafiya ana tafiya har aka zo wani guri wanda yake mahaɗar duwatsu ne kuma gurin yana da ban tsoro kwarai da gaske to sai aka aka yi turko-turko aka kasa wucewa ta gurin sai aka samu wata tawaga daga cikin rundunar da yake tare da ita aka shiga ta yi save a gano me a gurin ne tukuna sannan a dawo saboda haka sai suka shiga da sauri-sauri suna kokarin su shiga su fito suna cikin tafiya ne shi wai shi kadir sai ya hango wannan ruwan to gurin da ruwan yake nan ma da ban tsoro sai aka rasa waye zai je gurin cikin wannan sai shi kadar aka nuna shi aka cika jika irin kawai a nuna din in ma mutuwa ce shi ya mutu wai shine sai ya tafi yana zuwa sai ga wannan ruwan sai ya iba sai ya sha sai ya dawo sai ya shiru ya kiga musu ne a gurin ruwa ne ko menene da ya dawo aka fito ba a samu komai ba to shi shine kowa ya mutu shi shi bai mutu ba yake ta yawo a jeji mai gamuwa da shi yana gamuwa da shi to tun daga wannan lokaci suka ce ya zama marji'i shi ne wanda ake dogara da shi cikin dukkan kisoshi na sufaye duk wani kissa ta wani sufi idan ya kawo wani zikiri ko wani salati sai ya ce hallin ne ya bashi ka ce ina hallirin ina suka gamu sai ya ce maka a cikin ruwa ka gama ka da dama ka je ka ganshi ka tabbatar maganar haka take ko ba haka take ba tunda ya ce maka yana ruwa don haka da wuya ka samu kana kana karanta littattafan su a waliyai na sufaye baka ji kissoshin hadir ba a ce maka wanda ya gamu da halliru wanda ya gamu da halliru kuma suka zama sun rike wato kissasa kamar wata mafaka ce duk sanda wani tabka wata aika aika ko ya ka tobara kawai sai ce ai shi yana kan irin yanayi ne da hanya irin ta halliru saboda haka ba a masa inkari kare da ba annabi Musa bai dace ba yayin da yawa annabi abin da yayin da yawa Khadir inkari to shi ma bai kamata a yi masa inkari ba wannan abin da yake irin abin da Allah ya ba wa Musa don shi yana da ilimin baɗini shi kuma bai masa inkari ilimin sa na zahiri ne saboda haka sai su yi ta aika aika su ta abubuwan da suka ga dama kamar da yanzu cikin tabaqatul kubra ko tabaqatul awliya na Abdul Wahab Sha'rani ya kawo tarjamar wani mutum da ake kira Ali ibn Jammal titi yace shi wannan Ali ibn Jammal akai akai suna haduwa da halluru su gaisa yace kuma wannan babban dalili ne da yake nuna cewa shi wannan mutum waliyi ne domin babu wanda zai iya haduwa da halluru illa man haqqat lahu qadamul wilayati muhammadiyya sai wanda diddigensa ya kafu a cikin walittaka ta wannan addini to shi wannan mutum ali ibn jamal nafsisi cewa yake yi ai ba wanda yake da damar haduwa da halluru sai wanda yake da abubuwa guda uku idan ba shi da wannan abubuwa guda uku ba zai taba haduwa da shi ba har abada ko da kuwa yana bautar Allah kamar yadda mala'iku suke yi ce abu na farko ya zama yana kan tafarkin halliru a cikin halayensa gaba daya me tafarkinsa ya yi ta yin abin da ya saba shari'a eh? ta saba wa shari'a ta zahiri shine sunanin khadir an kuna ala sunanihi fi jami'i ahwalihi ba fa magana ibada ake ba dan ya ce ko ibada ta kai ta mala'iku ba zai ganshi ba abu sharadi na farko yana so ya ganshi ya zama yana bisa hanya irin takalluru din shi ba ya dinga saba wa zahirin shari'a a cikin yanayinsa abu na biyu kada ya zama yana kwaɗayin duniya abu na uku ya zama mai lafiyayyen kirji wato zuciyarsa ta zama zuciya ce lafiyayya don ba haka ba ya sa bai samu waɗannan sharuɗa ba ba zai ganshi ba har ma abdulaziz ibn mas'ud ad mai littafin al ah, mai littafin al yake ba da labari yake mukarana tsakanin ah, ainihin khadir da annabi musa da kuma wata sarauta wanda shi ya suranta da kansa yake cewa misalin su misalin khadir da musa kamar misalin sarki ne yana da bayi guda biyu bawa na farko sarkin ya jawo shi jiki kusan kullum yana tare da sarki yana jikin sarki aikinsa kawai shine ya zira sarki ido yana kallon sarki inda sarki ya shiga su shiga tare inda ya fita su ta tare kullum kawai ya sa sarki a gaba aikinsa kenan shi bawa na biyu kuma sarki ya tura cikin gari ya shiga cikin talakawa ya ji irin matsalolin talakawa ya ta kokarin warware talakawa matsalolin su ya taimaka musu cikin abubuwan da suka dame su wato Allah sarabin nan shi shi sarkin ya dora wannan bawa na biyu ayyukan da zai yi a cikin talakawa yace to kaga wancan na farko kusan ya fi sanin sirri wato ainihin da sirrika da shi wannan sarki yake da shi tunda shi yake cikin sa kullum wancan kuma ya fi matsayi tunda shi ne aka bashi mukamai shi zai hana ya bayar ya sa doka ya abin nan yace to na farko kamar annabi Musa kenan nabi kuma shine kamar kamar Khadir wato wanda aka aika ciki aka bashi mukabi kusan ya kula da komai shine kamar Khadir din to wannan <clears throat> ita ce aqidar da suke ta ta zuzutawa to shin duk wannan suna gina ta ne akan abubuwa guda biyu abu na farko cewa shi wannan hajar din waliyi ne ba ba annabi bane domin in ba a gina cewa waliyi bane kaga ba za a ba wani dama ba shi ma ya abin da ya ga dama amma ka ce waliyi ne ba annabi bane in an ce annabi ne kaga kenan wahayi ake masa duk abin da yayi da wahayi yayi ba wanda kuma ya isa ya ce shi ma ana yi masa wahayi a yau zai yi abin da kadir yake yi to saboda ka ba sa son wannan sai aka ce ba ba annabi bane waliyi ne bautar Allah da kusantar Allah ya sa kai wannan matsayi sai haka kowa ma zai iya kai wannan matsayi to abu na biyu kuma tubali na biyu da suke gina abin wanda shi ma in an rushe shi akida ta rushe shine cewa kadar din nan kuma yana nan dare har yanzu ana gamuwa da shi ga waɗanda suke da matsayin su gamu da shi to ibnu hajar al-asqalani a cikin al-isaba da littafin sa da ya yi a kan khadar ɗin wanda yake sunan shi a abin nan zaharun nazar bi an ba'il khadar a ciki yana ba mu labari yake cewa da dama daga cikin sufaye sun tafi akan cewa wa shi wannan khadir waliyi ne yace kuma shine maganar da aka samu wani malami da ake kira Abu Ali ibn Abi Musa daga cikin mabiya mazhabar Hanabila ya riƙe haka nan abubakar al-ambari da abul qasim al-qushairi duk abin da suka faɗa kenan har shi abul qasim al-qushairi abul qasim al-qushairi sufi ne daga cikin sanannun sufaye wanda yana da littafin da ake kiran shi a risalatul qushairiyya ya rubuta ta ne dan sanar da mutane ilimin sufaye to shi abul qasim al-qushairi yana cewa a cikin littafin sa lam yakun al-khadiru nabiyyan wa inna ma kana waliyan hajjar din nan bai zan annabi bane waliyi ne kawai to amma duk waɗanda suke ta kahon cewa shi waliyi ne ba ba ba annabi bane ba su damu sai sun kawo dalili ba dan suna ganin kamar ya kamata kowa yadda bai san cewa akwai masu ja ba kuma masu ja din su suka fi yawa ma a cikin malaman ma masu ja su suka fi yawa don haka ba su yi ta wani kokarin sai sun ka dalilan da za su tabbatar da cewa ba annabi bane shi kawai waliyi ne kamar sauran waliyi amma za mu ga cewa a cikin jawahirul ma'ani juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da shida ya yi ƙoƙarin ya kawo dalilai guda uku da za su tabbatar da cewa shi alhadiru ɗin nan halliru ba annabi ba ne waliyi ne kawai yake cewa wa'alam annal khadira alaihi salam waliyun faqat wa bi nabiyyin inda jumhur yace waliyi ne kawai hadda kalmar kawai ba annabi bane yace wajen daukakin malamai amma ka ga cewa wannan ba ita ce magana daukakin malamai ba qala shaykh akbar shaykh akbar in suka ce shaykh akbar suna nufin ibnu arabi wannan ziddiqin mutumin wanda yake cewa kowa Allah ne to ne suke kira shaykh akbar yace qala shaykh akbar al khilafu fihi inda ahli al-zahiri la indana sabanin da ake samu cewa waliyi ne ko ba ba waliyi bane yace ba a wajen mu sabani yake ba yana bin masu bin doren shari'a ne sabanin na masu bin doren shari'a ne la inda na ba a wajen mu ba mu su ba sa bin doren shari'a su karkashin suke shiga ba sa bin sama fa innahu indana maqtu'un bihi min al-awliya ila min an-nabiyyin yace mu a wajen mu ba ko shakka yana daga cikin waliyai ba cikin annabawa to bayan nan ya kawo dalilai biyu wato shine jawahirul ma'ani ba zan faɗi sa ba dan kada a zo sa a rediyo a yanki wasu ana wannan karatun ana sa a rediyo a jihar abin a katsina na haka ba zan faɗi sunan ba sai wasu sai an zage su amma littafin da ya zan faɗa to a jawahirul ma'ani sai kuma kawo dalilai guda biyu wanda suke tabbatar da cewa ba annabi ba ne waliyi yake dalili na farko addalilu ala adami nubuwatihi dalili da yake nuna ba annabi ba ne kauli sayyidina alaihi salatu wassalam fi harqi safina laqad ji'ta shay'an imra wa fi qatl al-ghulam laqad ji'ta nukra annabi musa yayin da wannan khadiru ya fasa ainihin jirgin ruwa ya ce masa lalle ka zo da wani abu babba yayin da ya kashe ainihin wannan yaron ya ce da shi ka zo da wani abu mai muni sai ya ce laukana Nabiyan ma an kara alaihi sayyidina musa fi'lahu da annabi ne annabi musa ba zai yi masa inkarin aikin da ya yi ba li'anna sayyidina musa ya alamu isbatan anbiya nubuwa domin annabi musa ya san annabawa ba sa laifi inda ya san annabi ne inda annabi ne to ba zai masa inkari ba don ya san annaba masumai ne wa anna sahibaha la ya yuqdimu ala fi'lin illa bi amrin ilahi mai wannan <clears throat> ainihin annabta bayan da za a yi wani aiki ba tare da umarni na Allah ba fa haitu ankara alaihi fa dalla zalika ala annahu laysa bi nabi to tunda kwa yayi masa inkari wanda ya nuna ba annabi bane ne dalili na biyu kuma sai ya ce wa aidan filistin lali ala adami nubuwati yana daga cikin dalilan da suke nuna ba annabi bane wa huwa akbaru min al-awwal yace dalilin sa na biyu yafi na farkon karfi ma yafi shi girma idh law kana al-khadiru nabiyan yace da a ce annabi ne la a'lama Allah Musa bi nubuwatihi da Allah sai ya sanar da annabi Musa cewa ai wanda zaka je gurin sa annabi ne li ajli Allah yunkira alaihi dan kada ya je na masa inkari li anna al-inkara ala sahibi an-nubuwati fadlilun lahu domin duk wanda zai yi wa mutumin da yake annabi ne inkari to ya nuna ya nuna wannan mutum ya bace wata tazlilu lin nabi kafir ka nuna annabi batacce ne kafirci ne saboda haka ba zai yiwu ba da annabi ne ya masa inkari domin ya masa inkari ya nuna ba in kuma ya nuna ya bace yana kuma annabi to kaga shi ya kafirta wannan shine dalilin sa na biyu yace dalilin sa na uku shine mafarki dalilin mafarki wa ibrahim at ya yi mafarki ya an bashi wato khadir ya bashi wasu kalmomi wasu addu'o'i wanda shi kuma ya ji su ne daga jibrilu lokacin da jibrilu yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya ji shi khadir din to shi kuma ibrahim taimi da ya bacci sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da shi khadir ya gaya min wasu kalmomi wanda ya ce ya ji jibrilu yana karanta maka haka ne gaskiya ne faqala lahu sadaqal khadiru ce Khadir gaskiya gaya maka a ƙarshe yake ce masa huwa sayyidul ya ai shine shugaban waliyyi to shine mai jawahir ma'ani yace wa hadha adallu dalilin ala adami nubuwati wannan dalili ne mai karfi da yake nuna cewa ba annabi bane to ku duba dalili na farko da na biyu da ya allaka su da batun annabci inda ya san annabi ne ba zai masa inkari ba inda annabi ne da an sanar da shi cewa annabi ne kaga wannan dalilin yana buƙatar sai an saman masa wani dalili kafin ya zama dalili wani dalili yake buƙata yana buƙatar ka samar da dalilin da yake nuna cewa kowane annabi dole ya san dukkan annaba idan ka samo dalilin da yake nuna cewa kowane annabi wajibi ne ya san annaba gaba ɗaya to sai ka ce nan ya za a yi a ce annabi Musa bai san annabi ba ne amma ba kawo wannan dalilin ba za ka yi mana wancan ilzamin ba an fahimta Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsas alayka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk matsayin sa akwai annabawan da bai san su ba to sai ka samu dalilin da yake nuna wajibi ne kan annabi ya san gaba ɗayan annabawa sannan ne za ka iya kafa wannan ya zama maka dalili sannan sannan annabi Musa bai san Khadir alaihi salam ba shi kuma kadir yana jin labarin annabi Musa amma bai taɓa ganin shi ba ba haka hadisin ya nuna mana ba dan da yazo ya masa sallama sannan shi kuma ya ce waye kai haka bai san shi ba saboda haka daman can a bai san ma da zaman shi ba shi yasa har yayi wannan da cewa ya fi kowa ilimi bai san akwai wani Khadir ba sai da Allah ya gaya masa bala abduna Khadir to sannan shi ma Khadir din yana jin labarin Musa bani Isra'il amma bai san shi ba taba ganin shi ba kaga shi ba san juna ba to kaga idan ya zai san annabi ne ko ba annabi tunda ba san juna ba ma sannan abu na biyu da a ce shi Khadir wato da a ce da a ce shi abin nan a hadisin yana nuna mana cewa shi annabi Musa alaihi salam Allah bai turo shi zuwa ga ga Khadir ba domin shi annabi Musa manzo ne zuwa ga bani Isra'il manzo ne zuwa ga bani Isra'il wa rasulan ila bani Isra'il kamar yadda Allah ya faɗa manzo ne zuwa ga bani Isra'il wa babu abin da yake nuna cewa Khadir din yana daga cikin bani Isra'il dan da yana daga cikin bani Isra'il dole ya bi annabi Musa alaihi salam a ce labarin annabi Musa ya zo masa ya san da annabi Musa din tunda yana cewa Musa bani Isra'il kaga ya san da shi amma ko bai tafi neman sa ba wanda yake nuna maka cewa shi ma yana bisa wani ilimi wata shari'a da Allah ya bashi ba ba ba ba a karkashin annabi Musa yake ba inda da wali ne ai dole ne ya je ya shiga karkashin wali ba karkashin annabi yake ba to kaga rashin zuwa ya je ya haɗu da annabi Musa har ya karbi ilimin da yake tattare da annabi Musa ya nuna cewa shi ma annabi ne mai zaman kansa to amma abin da ya shafi bacci wannan kuma ai ba sai sai an yi magana ba bacci bacci zai taba zama hujja a shari'a wani yayi bacci ya ga kaza ya ga kaza kuma sannan ita wannan kissar da suke jingina Ibrahim at-Taymi Ibrahim at-Taymi tabi'i ne babba ne daga cikin ah, abin nan ah, mutanen Kufa in ka ɗauki littattafan tarajum gaba ɗaya na malamai da suka ba da labarin tarihinsa ba za ga wannan ba sai a littattafan Kufa saboda ka ba yi da wani isnadi zuwa ga Ibrahim at-Taymi a kama na isnadinsa al-isnadu min ad-din laula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a haka abdullahi dan Mubaraka yake faɗa isnadi din addini ne ba dan isnadi ba kowa faɗa abin da ya ga dama ka ga dama yanzu nan sai ka yanko wata magana ka ce kawai sayyidina umar ne ya faɗa ko ka yanko wata ka ce kawai waisul qarni shi ya faɗa to amma matsalar za a ce ina isnadi to anan ne kuma mutum zai rasa cewa kuma an ce wai labarin wai ana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ka ga nuna kamar yana sata ji shi ma yana daga cikin masu sata ji ne ya zo ana gaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa kunne ji daukakin malamai masu bin abu keke da keke dukkaninsu sun tabbatar da cewa khadiru annabi ne daga cikin annabawa daga cikin malamai na Allah da suka faɗi wannan akwai abu abdullahi qurtubi mai littafin tafsiri akwai ibn hajar a cikin littafinsa al-isaba fi tamyiz sahaba da littafin sa zahrun nadar fi ahwal al-qadr a ciki shi ma ya tabbatar da cewa ba ba waliyi kawai annabi ne sannan abu hayyan shi ma a cikin tafsirin sa da wasu su ma da yawa abinda badr din al-aini a cikin littafin sa umdatul qari yake cewa fal jumhur ala annahu nabiyyun wa huwa sahih kaga ashe wannan ita ce maganar jumhur maganar mafi yawancin malamai shine cewa annabi ne yace kuma wannan magana ita ce gaskiya hakanan al-alusi a cikin littafin taruhul ma'ani tafsiri ne duk da cewa alusi yana daga cikin waɗanda suke karkata zuwa ga sufanci yana da sufanci to amma duk da haka bai gamsu da cewa khadir wai wali ne kawai ba sai yake cewa fal jumhuru ala annahu alaihi salamu nabiyyun wa laysa bi rasul daukakin malamai abinda suke cewa annabi annabi ne ba manzo ba wasu kuma ma suka ce manzo ne wasu suka ce waliyi ne ce wa alaihi al wa jama'atun kushairi da wasu mutane sun tafi akan wannan ce wal mansur ma alaihi jumhur amma maganar da ya kamata ka taimaka mata wajen goyon baya ita ce maganar da malamai mafiya yawa suke kai cewa annabi ne wa shawahiduhu min al min al ayati wal akhbari kathira yace dalilan da suke nuna haka daga cikin ayoyi da hadisai suna da yawa daga cikin dalilan da suke nuna annabcinsa ita kanta wannan kisar da muka karanta ya za a yi kawai mutane da kayan su ka kama ka fasa kawai saboda walittaka ko ka kama yaro ka tsinke masa kai kawai saboda walittaka wani abu ne da ba zai yiwu ba sai da wahayi sai an ba mutum wahayi tabbas abin nan da za ka yi daidai ne je ka yi sannan ya yi amma kawai saboda kana jin wali ne ka ce kawai an maka ilhama ba za ka murɗe ba wani wuya haka zai yiwu ba waɗannan ayyukan da ya yi su kansu suna nuna cewa annabi ne da ake ma wahayi shi yasa qurtubi a cikin littafin sa tafsirin sa yake cewa wal ayatu tashhadu bi nubuwati shi wannan aya tana nuna cewa annabi ne li anna bawatin af'alihi domin baɗinin ayyukan da yake yi la takunu illa bi wahayi bai yi waye su haka kawai da ka sai da wahayi haka nan hafiz ibnu hajar shi ma yake faɗa yace wa ghalibu akhbarihi ma'a musa hiya dallatu ala tashihi qawli man kala innahu hukana nabiyya shi galibin labarin sa tare da annabi Musa su suke nuna cewa gaskiyar maganar wanda ya ce annabi ne sannan dalili na biyu fadar Allah fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma rahaman nan kamar yadda jumhurin malaman tafsiri suke faɗa shine shine wahayi da Allah ya masa annabci da Allah ya bashi haka nan dalili na uku inda Allah yake cewa qala ah, abin nan qala lahu Musa hal attabi'uka ala an an tu'allimani mimma ta rushda in bika ka sanar da ni abinda aka koyar da kai na shari'a wanda ba annabi ba ba zai taba shugabantar annabi ba annabi ya zama a karkashin sa shi yasa Hafiz ibnu Hajar a cikin Fathul Bari yake cewa fa kaifa yakunu an-nabiyyu tabi'an li ghayri an-nabi ta yaya za a yi annabi wanda ba annabi ba ya zama ta yaya za a yi wanda yake annabi ya zama mabiyi ga wanda ba annabi ba sannan sai ya kawo maganar sa'alabi ɗaya daga cikin masu tafsiri da ɗaɗɗu yake cewa wa huwa nabiyyun fi sa'iril aqwal shi annabi ne kamar yadda yake cikin maganganu daban-daban dalili na hudu inda Allah yake cewa annabi Musa kamar yadda yake cewa wannan hadisi bala li bi majma'il bahrain abdun huwa a'lamu minka a mahaɗar tekuna guda biyu ina da wani bawa wanda ya fi ka ilimi ibnu hajar ya ce kaifa ya kunu ghairun nabiyyi a'lama min annabi ya za a yi wanda ba annabi bai fi annabi ilimi babu shakka sanya wani wanda ba annabi ba ya fi annabi ilimi buɗe ƙofa ce ta zindiƙanci kuma zindiƙan su suka buɗe wannan ƙofa cewa akwai wani wanda ba annabi ba amma zai fi annabi ilimi kamar yadda ibnu hajar al-asqalani a cikin fathul bari sharhin bukhari yake kawo maganar wani ɗaya daga cikin manya-manyan malamai yake cewa awwal aqdin yuhallu min az-zandaqa i'tiqadu kawn al-khadri nabiyyan لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي yace farkon kulli da za a warware na zindiƙanci kullum farko da za a kwance a warware shi za a warware shi ta hanyar yadda da cewa khadiru annabi ne ba wai kawai waliyi ba yace saboda zindikan mutane suna fakewa da cewa shi ba annabi bane dan su fifita waliyi akan annabi sai su fake da wannan ce farkon abin da za ka yi ka kwance musu zani shine ka rushe wannan aqidar ka ce ka ce annabi ne har ma qala qailuhum wani daga cikin su yake cewa maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wani matsayin annabci a barzakhu matsayi ne wanda ya ɗanɗara manzo amma bai kai waliyi ba kaga waliyi shi ne a sama hakanan inda ibnu hajar yake sharhin fadarsa huwa a'lamu minka inda yace ya fi ka ilimi yace wannan magana ce da take karara zahirun fi anna al-khadir nabiyyun karara da take nuna cewa khadiru annabi halliru annabi ne bal nabiyyu mursal kai a ce ma annabi ne da Allah ya aiko idh law lam yakun kadhalika da bai zama annabi mursali ba lalazima tafdilul ali ala da wannan sai ya bada ya lazimta a fifita wanda yake babba akan wanda ya fi shi girma ce a fifita annabi akan manzo yace to kaga wa hadha batilun min alqawli to wannan magana in aka faɗe ta magana ce ba daɗi magana ce mara kyau dalili na biyar a ƙarshen issar abinda haliru yake cewa wa ma fa'altuhu an amri wa ma fa'altuhu an amri ba kawai kawai bugan kirji ne ne wannan abu ba Allah ne ya mun wahayi ai lakin ni umirtu bihi ba umarni na bane umarnin Allah ne wannan ba umarni na bane umarnin Allah ne sai yasa ibn kasir yace wa fihi dilalatun ala qawli man qala bi nubuwwati al-qadr alayhi salam wannan aya tana nuna ko gudan dalili ne da yake nuna cewa wato ainihin khadir annabi ne daga cikin annabawa akwai wanda ya so ya bankara aya yace ma din nan mausula ce ba nafiya ba ce wa ma fa'altuhu an amri kun gane ko ma mausula wa ma fa'altuhu abin nan da na yi umarni na ne inda haka ya faɗa annabi Musa zai gamsu da shi bayan ya gama duk abin da yake a zahiri barna ne annabi Musa yana so a bashi labarin me yasa aka yi yace ni na ga dama in yi ai ba zai yi ba kai wannan ko shi shi ne hallin da aka ce ma haɗu ai ba zai yi ba amma da yake wa ma fa'altuhu an amri ba da umarni na ne nayi abin ba ka gano wahayi ake masa sannan dalili na shida ne ce haza firaqu baini wa baini inda a ce kawai wali ne wanda yake karkashin annabin zamaninsa kawai sai ya so ya rabu da annabi ya ce shi kawai lokacin rabo mu annabi fa dan yana jin walittaka sai ya ce kawai lokacin rabo mu yayi lokacin mu rabu mu raba gari <laughs> lokacin yayi to shi yasa a cikin manarul munif da ibn al-qayyim ya nakalto maganar ibn al-jawzi wanda miruhul ma'ani ya shi ma ya kawo ta maganar yana cewa fa kaifa yarda bi nafsihi bi mufaraqati misli Musa alaihi salam yaya za a yi ba annabi bane kuma ya yadda ta rabu da annabi Musa ruba matsayin annabi Musa ɗaya daga cikin ulul azmi min ar-rusul ɗaya daga cikin Allah ya yi magana da su wanda Allah minhum yana cikin su su samu haɗuwa da Khadir kawai dan yana jin walittaka ce lokacin rabo mu yayi ba sai idan shi ma annabi ne ibnu hajar ya ce kai a ce ma annabi murtali shi ma aiko shi akai a zamaninsa ya ce ta yaya khadiru zai yi kwaɗayin rabuwa da annabi musa alhalin ba annabi bane shi sun bai jami'u bi jahalatul ubbadi sannan su ta haɗuwa kuma da wasu jahilan masu bauta alkharijina an shari'ati wanda suke yi wa shari'ar Allah ta waye alladhina la yahduruna jum'atan wala jama'a mutanen da suke shiga daji suna yawo suka kaurace wa jama'a ba sa halarta sallar jam'i ba sa halarta sallar juma'a wala majlisa ilmin ba sa halarta majalisi na ilimi ce fa ya ajaban lahu yufariqul kalima ce abin mamaki ya rabu da annabi Musa wanda yake alkalim wanda Allah ya magana da shi wa yaduru ala suhbati jahilin la yashabuhu illa shaytanur rajim kawai ya dinga yawo yana abota da wani jahili wanda ba sa tare da kowa sai wani sai shaidani wanda yake abin abin la'anta yace subhanaka hadha buhtanul aziz sarki ya tabbata gare ka wannan magana buhtani ce kira ce kira ne wanda yake mai girma waɗannan dalilai su suka sa malamai suka kafe akan cewa annabi ne annabi ne shi yasa yace ina bisa wani ilimi allamani Allah Allah ne sanar da ni kaga wannan shine annabi don ba za ka ce wani annabin ne aka aiko ya sanar da shi ya shiga daji ba shi kana buƙatar kuma ka tabbata in Allah ne ya sanar da shi kenan ba wasiɗa in ba wasiɗa ya zama annabi haka ya faɗa a cikin wannan hadisi kamar yadda kuka karanta ya ce wa ana ala ilmin allamani Allah ina bisa wani ilimi da Allah ya sanar da ni Allah ya ce la ta'lamuhu anta kai baka san shi ba saura kaga tun daga nan a mun fahimci cewa maganar cewa waliyi ne ba annabi bane ba ta da wani dalili karfa ba ma sa kawo dalili in banda dalilin da na karanta muku cikin jawahirul ma'ani duk wanda za ka kai magana kawai kai tsaye sai ce waliyi ne shi mai jawahirul ma'ani shi kokarin ya yi wa abin turki da watakila ya zo daga baya baya ya ga malamai sun yi wa wannan magana ca an mata rotse to shi ne yake kokarin ya tattaro ta ya yi mata ginshikin da za ta tsaya amma kun ga ginshikin da ya duk ginshiƙai ne na toka na laka ba samu kafuwa ba na waya kawai ce ya za a yana in annabi ne ya zai masa inkari to ai bai san abin nan kana da hujjar da ta nuna cewa ya san annabi ne ai da ƙarshe ne duk yake gaya masa cewa ma fa'altu an amri in ka ka sani ni ma ba umarni na nake zartarwa ba ana umarnin Allah nake zartarwa daga nan ne ya fahimci cewa annabi ne Allah ya tura shi ya koyi ilimi a wajensa ya san wata shari'a da Allah ya saukar da ba sani ba kuma sannan duk abin da annabi Khadir yayi a zahiri ne yake abin nan annabi Musa bai san me ya faru ba shi kuma Allah ya masa wahayi ga abin da ya faru ga abin da ya faru wancan a kashe shi waɗannan kuma akwai wani mutanen da za su kwace musu jirgin ruwa a cire wannan Allah saboda in sun ganshi da aibi ba za su kwace ba sauraka duk da wahayi ya yi ta yin waɗannan abubuwan a lokacin shi Allah Musa ba ya masa wahayin waɗannan abubuwa ba shi yasa ya ce wa ma an amri to kuma maganar jigon da ake aka gina na cewa kuma yana nan da rai wanda shi ma kuma za mu biyo ta kansa insha Allah a darasi na gaba sai jigo na uku shi kuma batun cewa abin da suke yi na ilimin na sassaba wa shari'a wannan abin nan ne a ilimin baɗini ne shi ma za mu biyo shi tiryan tiryan mu yi muƙayasarsa mu yi muƙaranarsa da wannan kissa ta annabi Musa mu ga cewa za su tafi daidai da abin da suke da'awa duk wannan insha Allah sati mai zuwa zai zama shine maudu'in karatun mu saboda ka har yanzu dai muna nan cikin wannan hadisi ba mu gama shi ba sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي